أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة على أسأل النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته إلى مد والسلام عليكم ورحمة الله يومنا يمتين لهدي بقوي قوة المحرم شكرا تدبو 435 hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga zuwa Madina wanda ya dace da goma ga watan sha shekara ta 2013 miladiya idan ba a makon da ya gabata mun kare karatu cikin babu du'i wa khafdil janahi lil mu'minina cikin dai kitabul ma'amurat dan haka yau zamu tashi babin da ke biye masa wanda shine na saba'in da biyu babu taharimil kibul ijab babin da yake magana akan harshen alkibur girman kai wal ijab da jiji da kai ce babu taharimil kibri wal ijabi ko babun taharimul kibri wal ijabi ko karanta yayi qala allah ta'ala allah girma da daukaka yace tilka dakhiratu wancananka shine gidan lahira naj'aluha lillazina la yuriduna uluwan fil ardi wala fasada bayar da ita muke danka ta ga waɗanda ba sa nufin ɗaukaka ta fuskar girman kai da ji da isa fil ban ƙasa wala fasadan kuma ba sa nufin barna ga bayin Allah barna ga addinin Allah barna ga ƙasar Allah suka ce darul akhirati anan ana nufin aljanna domin aljanna ita ce wata Allah madaukakin sarki ya alkawarin bayar da ita ga bayan sunai ya kira ta da suna gidan lahira domin lahira shine aljanna a lahira in ba aljanna ka samu ba more ba da wanda aka bashi aljanna a lahira to ka ɗaya lahira aka aka bashi domin shine dan gatanta da Allah ce tilka dal akhiratu wancanan ka gidan lahira kenan aljanna naj'aluha muke bayar da ita muke danka ta muke sanya ta a hannun allazi la yuridu wan fil ardi waɗanda ba sa son girman kai a ƙasa su ba sa yi kuma ba sa son masu yi ba sa son ɗaukaka ta fuskar zafi ba sa yi kuma ba sa son masu yi wala fasadan kuma ba sa son barna ba, to wanda yana son girman kai kenan yana son me tawadu wanda baya son kenan yana son me gyara to ai kaga wannan shine bawa na kwarai biha tabayyanu al-ashya'u yace wal lil muttaqin lallai kyakkyawan ƙarshe yana ga masu tsoron Allah Allah ka samu cikin su da rahmarka wannan an ya bude wannan babi da ita domin akwai umarni da tawazu'u akwai hani ga girman kai akwai faɗin sa mai tawazu'u a fakaice za a ga meme kai to da ka malam ya bude wannan aya a matsayin ita ce mabudi na wannan babi din wannan yana cikin suratul qasas wa qala ta'ala Allah madaukakin sarki yace tamshi fil ardi maraha kada kai tafiya a ban kasa na mai ji da isa mai takama mai hura hanci mai girman kai mai wuce mutane mai yi wa mutane kallon hadarin kaji kada kai haka wannan ba cikin sifar mu'mine ko me Allah ya baka sawa'an mulki ya baka sawa'an kudi ya baka sawa'an lafiya ya baka yi a hankali ba farkon ba karshe ba girin-girin ba mai. domin dukkan wani mai isa sa dai kaskanta mai takama da lafiya sa rashin lafiya dukkan mai takama da ɗaukaka da mulki sa sai ya taɓa ƙasa Allah madaukaki ya tsara haka Allah madaukaki ka'ida ta rayuwa lafiya bayanta akwai cuta bayanta akwai kasanci wadata bayanta akwai ta samaniyat lil mar'i la budda min huma wala budda an tajri alaihi samaniya sururun wa huznun wa furqatun surun wa yusrun thumma suqmun wa afiya haka Allah ya tsara rayuwa wataran kana cikin danginka dan lele duk inda ka motsa gata ake ma tarere ka ake wata ranko sai ka ka inda ba kowa kai kukan ma ba mai kula ka wata ranka da karfi janjan kamar keken haya kamar fijo fa duk inda aka yi ki aka tuka zaka tafi amma wata inda aka taba jikinka ciwo yake ma duk inda aka a jikinka ciwo yake ma wata ranka rinka jin kowa a kasan ka yake la'alla kai ne gwamnan jihar ku la'alla kai ne cikin shi ya ku la'alla kai kafi kowa kuɗi a garin ku ka kana jin kowa in ka faɗa dole ya saurare ka amma wata rana kuwa ba wai mutum ba ma karan gidan kallon hadarin kaji yake ma baka isa ba a wajensa to haka Allah bikin sarki ya shiga rayuwa wata ran da rai wata ran an mutu wata da lafiya wata ran ba lafiya wata ran da kuɗi wata ran talauci wata ran ana tare da yan uwa wata ran an rabu wannan ita ce ka'ida don haka dan adam bai kamata dukkan wani hali da daukakin sarki ya bashi ba domin babu tabbas a cikin rayuwa idan kai amfani da damar da Allah ya baka ka bi Allah kai da'a ga Allah to ƙarshen ka sai ko da ya kwace kuɗi sai ya bar maka imani wanda kuma ya fi komai ya kwace mulki sai ya bar maka tawakkali komai ko da ya kwace lafiya sai ya bar maka lada na alkhairin da kai ta gina lokacin da kake da lafiyar yanzu babu lafiyar alherin amma akwai ladan domin Allah ya fi kowa alkawari ya fi kowa sabo ya fi kowa rama da ya masa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duk abin da mutum ya kasance kazar na ayyukan alkhairi lokacin da yake da lafiya bai da lafiya sai da mala'iku ku ci gaba da bashi ladan har bai da ka kwace masa lafiyar da yana da lafiyar da yanzu kaza yake mana shi yasa yace huwa khairun sawaban wa khairun ba Allah shine mafi alkhairin mai bada lada duk wani kamfani da suka dauke ka aiki in baka da sun bar sun ci moriyar ganga sai su me Yan aikin gwamnati ne kana nan kana yi rigin ka je ed gobe ka je abin gobe ka je 14 karshen tika tika ka tike ko sai a ce an yi ritaya ma'ana wai an gama kenan in an yi sa'a su dauko abin da suka tara ma su miƙo in ba a yi wasa wallahi za su za su kashe ka da ciwon zuciya sun ci moriyarka sun ci ka yanzu ka zama kwashi kwarab ka lalace kana ta bin su baka benefit ba za su bayar ba da haka har zuwa kaga kayi asara ba wanda yake biyan albashi da lafiya da ba lafiya da rai da bayan rayuwa ba wanda kamata bawa ya tsaya ya bauta masa dan ya tuya in banda Allah subhanahu ta'ala kana da rai ya baka babu ran ya baka akwai su jariya ya baka yaya in ka tsaya kai musu tarbiyar har Allah ya kasarsa kana cin moriya alkhairi sai an yanka ba duk abin da suka koyar wa 'ya'yansu na alkhairi kai uban kakan da kamasho na jikokin الولد من كسبه da haka Allah ya ce wala tamshi bil arbaha kada kai tafiya a ban kasa kana takam a cikin suratul isra innaka lan takhriqa wa lan tabluga al-jibala tula in girman kai kake ji duk ka kasa rock ka kai na zama rock ka dutsen cadi can girma baka isa ba da nauyin da tudin da dakiyar ya Allah ce innaka lan takhriqal arda tsiyakka da duk abin da kake ji da shi na isa da takama ba ka ta lotsa da nauyin walan tabligal jibal tulan kuma baka isa ka kai dutse tudu ba to me na girman bai ina eh, eh, menene eh, ina kudan bare roman ina kudan yake bare roman sa menene wai dan adam wallahi in babu imani aikin ba ci bane ba aikin banza ne kai ke ganin sa da daraja a idanka saboda raunin da cikin zuciyarka rashin kyakkyawa alaka tsakaninka da mahaifinka amma kima da daraja tana ga imani kima da daraja ga Allah Abu Huraira ce wata rana muna zaune da Annabi sai ga wani jan arne gashi ya ci ya sha ya ya sako riga ta alfarma 'yan masu fushi da fushin wani ana take masa baya sai manzo Allah shi yace kun ga wannan wallahi a wajen in fuffuken sa kimar sa idan Allah sauro ba manzo Allah yace wala nuqimu lahu yawmal qiyamati wazna haka Allah yace a ranar lahira ba su kai mu dora su azkeli ba balle mu a wannan hadisin ku yace law kanatid dunya ta'dilu inda Allah janaha kafiran wata ma duniyar baki da ke cikin in ka cire ambatan Allah da imani ba ta kai kima fuffuken sauro ba da kwata da fi sha makarwar ruwa ɗaya ba a cikinta da ka yi a hankali wa qala in sarki tusair khaddaka linnas da kanka ga mutane in ka gansu ko dan kana da kuɗi ko dan kai ne excellency ko ko kai ne mai martaba wani wani ko gafarta malan wani in kaga mutane kana sha musu kanshi kana kauda saboda duniyar tana yi da kai tana dauka kada ka rinka yin haka irkhaddaka linnas wala tamshi fil ardi maraha kada sa kana mai ta inna Allah la yuhibbu al-fakhur hakika Allah baya son dukkanin mai takawa mai alfahari baya son sa da ke yana daga Allah ke kin masu takama alfahari Allah baya son wannan aya tana cikin suratul luqman ita ne harshen luqman lokacin da yake wa ɗansa wa'azi da ka yana kyau a matsayinka na uba ka yi koyi da abin da wani wajen ɗora ɗansa akan tarbiyya hakkin Allah kuma ya nuna masa yadda zai yi zamantakewa da mutane ba kawai da ke kanka game da ɗanka shine ka ba shi abinci shi makwanci kai masa kaya a'a bayan haka ka saita tunaninsa ka bari duniya ita ce za ta saita maka tunanin ɗanka haƙƙin da aka ma ba ka rinka zama da ɗanka ko ƴarka ka kuna tattaunawa kana ta bakinsa kai kuma kar ka ɗauki hira ka kowa ka mara amfani za ka rinka sanin ina ya menene tunaninsa me ya kudirce a zuciyarsa menene manufarsa ya yake kallon mutane kuma ya yake haka annabawa sukan zauna da iyayensu da ƴaƴansu tattauna da su wasu su har a shimfidar mutuwa ba sa kula da annabi yaqub misali ne am kuntum shuhada idh hadara yaqubal mautu idh qala li banihi ma mali qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika ibrahima wa ishaqa ilahan wahida wa nahnu lahu muslimun dan mutuwa iyaye su ne wa ƴaƴansu tarbiyya ƴaƴa tarbiyya ibada ibada kuma ba a barin ta har sai rai ya fita daga jiki wa abu da hatta ya atiya kal yaqin to da ka luqman bawa ne nagari dan haka yake wa ɗansa wa'azi wa idh qala luqman li ibnihi wa huwa ya'izuhu ya bunayya la tushrik billah farkon wa'azin da ya masa kar kai wa Allah shirka ahir ka san girman Allah ka daraja shi ka mutunta shi shine zaman lafiyarka ka ba shi haƙƙinsa to sannan dukkan wani haƙƙi kuma ƙasa yake da haka sai biyo baya malamai suka ce shi ya ce wa ɗansa ka girmama Allah to shi Allah sai ya masa kara take shi kuma sai ya ce to kuma abu iyaye da ka in kai wa Allah kara ka sanya girman Allah a cikin zukatan ƴaƴanka to shi kuma sai ya maka kara kararsa kuma ta fita ka sai ya sa kuma ƴaƴanka su bi ka su girmama ka su mutunta ka ya maka hankalinsu da tunaninsu ba za su fanɗare ba ba za su zama ƴan gadagi ba zama yan sholisho ba za su zama yan kwaya ba amma duk jiya-ka wallahi duk gadinka duk gadinka kayan maye suna nan suna kai kawo a cikin unguwar mutane kayan maye suna nan suna kai kawo abin da kadai za ka yi Allah ya tsare ya kare nuna wa ‘ya'yanka girman Allah in dai kai wa Allah wannan kara shi kuma sai ya nuna wa ‘ya'yanka girmanka aufu bi ahadi ufi bi ahadikum haka yace ku ci alƙawari na in cika muku naku wannan ita ce ka'idar Allah subhanahu wa ta'ala da haka farkon abin da lukumanu ya fara ɗewa ɗan zai karka yi wa Allah shirka inna shirka la zulmun azim sai shi kuma Allah ya wa wasainal insana biwalidayhi ihsana kuma sai muka yi wa ɗan adam wasici da ya girmama iyayensa tunda iyaye ya girmama Allah shi kuma Allah sai ce to a girmama su da haka wasu malamai suka ce wa wasainal insana biwalidayhi ihsana jumla ce mu'tarada ce ayar ba maganar lukumanu ba ce jumra ce mai karan ɗori Allah ya so ko nasa zancen tsakiyar zancen lukumanu domin tun da ya faɗi girman Allah to shi kuma bari a faɗi girmansa kaga ya yi masa aufu bi adi, ufi bi ahdikum ta tabbata kuma daman haka tsarin yake daga haƙƙin Allah sai haƙƙin wa iyaye to shi ko ba yana da kara na yace ce girmama ni ko haka ba to tunda shi kuma ya yi wa Allah nasa to shi Allah shi kuma sai ya wakilce shi a wajen nasa to sannan cikin abin da ya masa nawa ke cewa wala tusair khaddaka ka iya mu'amala da mutane kada ka rinka ganin mutane kana shi yi musu kallon hadarin kaji kana shi musu kanshi kana kau da kai dan kana jin kana da wata daukaka ko falala a kansu wala tamshi fil ardi maraha kada kai tafiya a ban kasa kana mai takama inna allaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakur lalle Allah baya mai takama baya son mai alfahari ya yace wa ma'ana tusair khaddaka linnas abinda ake nufi da tusair khaddaka linnas ay tamilu wa tu'ridu bihi anin nas kada ka kauda kanka shan kanshi kana daga fuska gaburan mutane takabburan alaihim dan girman kai a gare su wal marahu abinda ake nufi marahu da aka ce wala tamshi fil ardi maraha ay at-tabaktur shine taqama tafiya takun daidai danji da isa da wulakanta mutane wa qala ta'ala madaukakin sarki yace inna qaruna kana min qaumi Musa lallai qaruna ya kasance cikin mutanen annabi Musa malaman tafsiri mafi yawa sun ce dan wa dan kani suke tsakanin shi da annabi Musa kazin suke dan baffanni suke kuma da dan kani suke ko ƴan maza zazur kenan Hausa to Allah dai a dunkule ce inna qaruna kana min qaumi Musa wasu malaman suka ce a'a ba dangantaka jini tsakanin qaruna da Musa kawai dai ma banu Isra'ila ne Musa ma banu Isra'ila ne kabila ce ta hada su an gane ko to idan muka ce kabila ce ta hada su to ai banu Isra'ila tushen su ɗaya ne dole dai in an tafi sai an tara sun haɗin dan wa din dai da dan kanin dole sai an samu haka Babaga ga alaihim sai musu girman kai yewa annabi Musa girman kai yewa dukkan sauran kabilarsa girman kai saboda Allah ya bashi kuɗi cikin kabilarsa ya fi kowa kuɗi ba ma cikin kabilarsa ba a lokacin da Karuna ya rayu babu mai kuɗi masa a duniya shine mai kuɗin duniya fa baga alaihim sai ya musu girman kai ai takbara alaihim yayi musu jiji da kai da isa dan su malaman suka ce a fa baga alaihim sai ya fita daga cikin su ya saba musu ta fuskar addini shi ya kafirce su suna kan addinin annabi Musa shine fa baga alaihi amma fasarar farko din tafi duk da cewa za ta iya lazumcewa ta biyan Allah ya ce wa atainahu min al-kunzi mun bashi na daga taskokin arziki ma abinda inna mafatihahu lalle mabuɗan taskokin arzikin nasa kada ba wai taskokin ba latanu bil usbati uli kowa takan yi nauyi ga taron katti masu yawa waɗansu malamai suka ce kalmar usba ba a ta sai ga goma sha ɗaya sha biyu zuwa sama kamar ƴan uwan annabi Yusuf su nawa ne su goma sha ɗaya ne to da haka suka ce iz qalu la yusuf wa akuhu habbu ila abina minna wa nanu usba katti komun karfin su in su takwas ne ba usba bane ba in su shida ne in su biyar ne in su uku ne kai ko tara ne ba usba bane ko goma ne ba usba bane sai sun kai goma sha suke usu to abin da aka ba wa ƙaruna na kuɗi ba yawan sitan ba ba rafa rafa kuɗin ba a mabuɗan kaɗai kaga wata hikima ta ƙur'ani inda yanzu ne ni zan fi kuɗin alajuwa na sai in ce yana da suto a waje kaza yana da estate a waje kaza kai gidan gidajen nake faɗa to shi Allah ba haka fasahar sa take ba anan hikimarsa anan ya nuna maka yawan kuɗin to ba ma kuɗin ba tukuna buɗan kuɗin ƙatti ma ba sa iya ɗauka kakan ka tsaya kai tunani sosai zaka san yana da kuɗi ba ƙanana ba tarin mukullan suto suto ɗin ƙaru na ƙato sama da goma za su taru da ƙyar za su ɗaga latanu bil usbati uli kuwa ƙattin ma sai masu ƙarfi ƙarfafa za su iya ɗauka mukullan ku kaɗai mukullan to sannan malamai suke cewa ka sani fa a wancan lokacin ba su to bane na yanzu sutan yanzu na masara ne na dawa ne na gero ne a su ka sutan wancan lokacin na zinare ne na azurfa ne domin su sun raina hatsi waje za su wani ta tsaya suna da jihadi kai ne kake tsoron yunwa matsin kuɗi yayi kuɗi ba tsoron yunwa mai kuɗi in kuɗi yayi kuɗi gidansa babu suto saboda da me ake ake samun abinci kuɗi ko yaushe yana da su in kaga mutum yana aje abinci to kuɗi ne ba su wadata ba wata ran zai laliba aljihunsa ya ji ba komai to kuma ba masara kwabo ai akwai bala'i amma in ka yadda akwai kwabo to ko masara ba ta nan koyaushe za a nemo ta a duk inda take a duniya da haka karka ɗauka su to ne irin namu ne yanzu na da wannan na kasuwar hatsi ba irin wannan bane ba su to ne na zinare da azurfa Allah ya ce mabuɗan katti masu ƙarfi suke iya ɗagawa kuma in sun ɗaga su ma sai sun ji a jikinsu sai sun yi ruwan ɗumi da ƙyar suke jinjinawa su ɗaga Allah ya ce wa atainahu min al-kunuz ma inna mafatihahu taqbu bil usbati uli quwwa idh qala lahu qaumuhu la tafra amma inda ya gamu da matsala da hauɗin rayuwa mutanensa annabi Musa da sauran muminai suka yi masa wa'azi kada ka rinka ɗau kakama da kafulle da kafafa da girman kai da wulakanta mutane dan kana ganin kana da kuɗi inna allaha la yuhibbul farihin Allah baya son masu takama da kafulle da kafafa da girman kai da wulakantar da mutane dan suna da wata ni'ima ta rayuwa suka yi masa wa'azi da haka amma duk da haka bai ji ba fa kharaja ala qaumihi fi zinatihi dan ma ya nuna wai bai ji wa'azi ba kai tayi wai ta karuwa ta ji mai wa'azi je yau shiga ta alfarmar ya hawo kayan alfarmar ya biyo ta annabi Musa yake zaune ya tada kura sai bari mu buɗa musu kura talaka ne ba su da abin hannu ne yasa suke wa'azi suna da kuɗi ba za su yi wa'azi ba talauci ne ya dame su qala alladhina yuriduna alhayata ad-dunya ya talana misla ma utiya qarun innahu lahu hadhin azim masu dan rauni raunin imani sai suka ce ka ina ma dai su mu ne karuna wal billahi a bakin su can ina su ne karuna innahu la dhahabun azim lalle ne yana da mai girma a duniya qala alladhina utul ilma wailakum thawabullahi khairun amma masu ilimi suka ce tar da ku jejin ku wannan magana da ku faɗa na fatan ku samu irin abin karuna wallahi karuna ba girin ba ta mai karshen sa da wuya yayi kyau ba wahayi ake ba amma sun ga take-taken karuna da wuya wanye da lafiya mutumin da zai dana ja'in ja da annabin Allah ya dan in an masa wa'azi yayi wulakanci yana takama yana wulakanta mutane saboda yana da abin duniya to ko abin da ya faru ya faru a ƙarshe Allah ya ce fa kasafna bihi wa bidarihil arba, ardh fama kana lahu min fi'atin yansurunahu min dunillah wa ma kana min al-muntasirin da ka fa alladhina tamannaw lahu makanahu bil amsi yaquluna wai ka anna Allah yabsutu rizqa liman ya yasha'u min ibadihi laula amanna Allahu alaina la khasafa bina wai ka annahu la yuflihu al-kafirun to sai Allah tilka darul akhiratu naj'aluha lil ladina la yuriduna ulaw fil ardi fasada Allah ya tsare mu Allah ya kare mu da girma da ji da isa malamai suka ce kalmar farahu ma'anar ta bi ce akwai farahu shukurin akwai farahu batarin farahu batarin shi aya take hanawa la tafah inna allaha la yuhibbul farihin farahu batar ana nufin alfahari da takama da kafafa da kafule amma akwai farin ciki na Allah ya maka wata ni'ima dan godiya gare shi wannan babu laifi farihina bima atahum Allah min fadlihi fa yastabshiruna bil ladzina lam bihim min Allah alaihim wa lahum da haka wancan farhu shukrin wannan farhu batarin wancan mahamman mazmum alaihi al ayatu ayoyi da suka zo dangane da haka suna da yawa وانا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه تفسكر حديثي ان كربو دقى عبد الله بن مسعود ألا يكارى مسيدا النبي صلى الله عليه وسلم قال دقى النبي صلى الله عليه واله وسلم يتي لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر بزي شقى الجنة wanda a cikin zuciyarsa akwai daidai da ƙwayar komayya ta girman kai kalmar misqal da sikilu sikilu shine nauyi misal gwargwadon nauyi na zarra zarra shine abin da yafi komai kankanta a duniya wanda saboda kankanta sa ido baya iya ganin sa komin lafiya ido ba ta iya ganin zarra ba sai dai in an haska ma shine abin da shi ke cewa ƴaƴan rana wanda idan rana ta hasko zaka rinka ganin wasu ko wasu ƙwayaye daga nesa inda ba dan rana ba idan ka bai isa ya ba sai dai fa in an sa mijhar mijhar shine microscope abubuwan da suke girmama abu an gane ko to da haka wannan abu duk kankantar in kana da girman kai gwargwadonsa a cikin zuciya ba za ka shiga aljanna ba me wannan yake nuna mana hadarin girman kai matsalar girman kai hana shiga aljanna yake yi to malamai suka ce me ake nufi da ba zai shiga aljanna ba kwata kwata ko kuwa a tashin farko wasu suka ce a tashin farko domin in dai mutu da tauhidi zai shiga aljanna sai dai kuma inda girman kai to dai ba a tashin farko ba waɗansu malaman suka ce a girman kan iri biyu ne akwai girman kai ga Allah da manzansa da ayoyinsa akwai kuma girman kai ga mutane girman kai ga Allah da manzansa da ayoyinsa wannan ba aljanna da shi kwata kwata girman kai ga bayan Allah to wannan shine ba za a shiga aljanna ɗaya ba sai an ta wuta an dan shasha wahala wal iyazu billahi sannan in daga baya kuma za a dawo sai kuma bayan mutum an riga an ƙone masa girman kan daga jikinsa to kuma ya yan uwa mu sani cewa wutar lahira fa ba sa ce ba ta ninka wannan wutar ta mu sau ɗari hadisi ya tabbacin sahih muslim lokacin da Allah ya saukar da annabi adamu zuwa ga duniya da dare yayi sai ya ga duhu a aljanna babu duhu aljanna duk abin da yake nema na abinci a dafa yake samu amma duniya kawai sai aka ba shi hatsin ba girki ba surfe ba daka dole sai ya haɗa wuta zai girka kayansa da sai ya nemi Allah ya san masa wuta daga lahira daga wuta da Allah ya ce da mala'ika je ka ɗauki garwashi ɗaya ka kai mai da aka ɗauko garwashi ɗaya ya ce za a shigo da ita duniya sai duniya ta fara motsewa kamar ka kara leda a jikin wuta ba za ta iya ɗaukar garwashi ɗaya ba na lahira Wa Allah ya kyale mala'ika ne kansa Adamu da mu dan mu san azabar wutar lahira ba wai dan Allah ya san daman cewa ba za ta iya shigo san ba za ta shigo ba amma inda gaya mana akai ba za mu fahimta ba to bari a gwada mana aikace mu gani mala'ika da ita ta kasa dauka ta ce ko ma ka je ka wanke ta sai da ya wanke ta sau 99 saura ɗaya tak ya kawo ta duniya to sannan ta iya shigowa amma ka kalle ta duk haka yanzu idan ta ci abu ya take masa in ta ci mutum ya take masa kace-kace ba abin da zaka sa wuta ba da shi ba la tubqi wa la tadar to a lahira annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce da wannan ta da waccan 99 za a hada a zikta sannan a ante yan wuta wa izal jahimu su'irat wa uzlifatil jannatu lil muttaqina ghayr ba'id lokacin da aka kusanto yan aljanna aljanna wuta bayyana musu da wuta wa burrizatil jahimu lil gawin to da ka daidai da kwayar zarra na girman zuciyar mutum ba zai shiga aljanna ba idan girman kan ya shafi Allah ta yadda in Allah ce kaza yake ja annabi musu sun faɗi kaza yana shakka girman kansa na ba zai shiga aljanna ba kwata kwata in daidai da kwayar zarra girman ya kansa shi da aljanna ba abada amma in ya yadda da na manzan Allah ya yadda da ayoyi shi kawai abin da yake gani saboda yana da kuɗi duk wanda bai da kuɗi banza ne saboda shi ne man local government duk wanda ba ciya ban bayo a sa aikin banza ne shine gwamna duk wanda ba gwamna ba banza ne shine sarki wanda ba sarki ba banza ne shi yana ganin wannan ni'imar Allah ya basa ya take kowa da ita ya manta Allah ya da wasu ni'imomin banda wannan hasali wannan ɗaya ce cikin bila adadin na ni'imomin Allah domin gwamna biyu a state ko ana yi ka in ka zama gwamna ɗaya kana nufin duk sauran su ba su da wata falala suna da wata falala dan daman wannan kuje ce in ka zama sarki a jiha kana nufin banda sarauta ba wata ni'ima a gari sai ta sarauta a'a Allah ya raba falalarsa ga wanda ya so dan kana da wata karka wulakanta ta wani ya girmama taka ka girmama kada ku wulakanta kowa inna allaha wada'u hatta la yabkhara ahadun ala ahadin wa la yabghi ahadun ala ahad ya ce Allah ya mun wahayi in gaya mai wata falala kada ya wulakanta dan uwansa in kana da kaza shi ma yana da kaza yo ko takamar kamalinta in kana da ilimi kuma yana da jahilci in ba jahili ba in takamar ka mulki in ba shi kuma talaka ne da mulki in ba talaka babu mai mulki yanzu in aka tarin nan ba kowa ba talakawa ma za su mulka in babu jahilai su malamai in babu mai neman kuɗi talaka shi mai kuɗi kuma da zai nuna ya fi sannan aka san falalaka kana da kuɗi shi babu kai kai amma in babu shi to kai ma aikin banza ne da ba a gwada ka a ce wani alhaji ne wancan kuma bai je haji ba mai kuɗi ne wancan kuma bai da ko kwabo ban kunne mara kwabo ai ba za a gane haka da haka dai ya'yan uwa babu girman kai faqala rajulun sai wani mutum ya kada baki ya ce da annabi sallallahu alaihi rajula yo ai mutum cikin mu yubu ay yakuna thawbuhu hasad yakan so ya ga tufafinsa kalkal mai kyau aluhu hasana kuma yakan so ya ga takalminsa fes da kyau shin wannan ma yana daga cikin girman kai shin wanke riga da yin sitaki da bugu da rini wannan ba girman kai bane ba takalmin ka kasa ba tozi kuke ce masa komai irin takalmin nan yan to shin wannan wai in kasa yana girman kai Allah yana ka kasa gazinar ka ba bai hana ka ba dai da halaliyar ka ka samu shine ba ka kudin gazina ka ce sai ka sa ko ta karfin tsiya ai alajuwa ne ya sa to inda wani ya rawa ya samu kudi wani ya kan tsiya ba ka da kudin daidai da dan ce sai ka sa batozi me ma zafi ba a hankali wanda dan kofa bai wata ran sai ya sa batozi wanda ya sa kulun wata ran sai ya sa gazna sai ya sa galiba ba haka ba Allah bai hana wannan man harrama zinata allati akhraja li ibadihi wa minar rizqi wa ya hana ba wanda ya daidai kudinka daidai shagalinka qala sai alaihi sallama ya ce inna Allah jamilun yuhibbul jamal yo kwalliya kake gaya mana mu mune maka bakin kai kane mana kwalliya ita kan kwalliya da mala Allah mai kwalliya ne mai kyau ne yana son kyau yana son ado dan Allah yanzu yana nuna cewa san Allah zama da kazanta ya nuna ba kai aswaki ba kai ne na Allah kana warin hamata kai ne na Allah Allah fa jamilul jamal mai kyau ne mai ado mai kuya kuma yana son kyau yana son kwallo yana son ado subhanahu wa ta'ala Allah ya fassara masa menene ma'anar girman kai yace al-kibru batarul haqqi girman kai musulunci a dictionarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam la yantiqu anil hawa in huwa illa a musun wahayi batarul haqqi kin gaskiya wa ghamdun nasu kanta mutane ka ta fita yau a Kano ba wanda ya isa ya ce wani yana da idan yau takalmin ka yafi na kowa tsada a Kano ba wanda ya isa kana da girman kai ya ma gaskiya matukar kana mutunta mutane ga ka baya nuna girman kai an gane ko haka ne in yau a Kano ka tafi ta kowa doyi ba wanda zai ce ba. ba ta kawa bace ba aka ce suna tsami suna hamari kuma annaba sun fi kowa takawa sun fi kowa tsoron Allah sun fi kowa sanin Allah amma sai dai ka an ce annabi yana da kum ɗin taje kai yana da aswaki yana da kuratando yana da mudobi yana da kwalbar turare yana ɗinke rigarsa da kansa ma kar bata masa lokaci tela in ta yage yanzu duk wannan kwalliya ce ko ko kazanta ce wannan shine abin da aka san annabawa da shi aka ya ƴan uwa kazanta ba addini bace waɗansu ne suka ɗauki addini cewa wai sai ka zama jigari jigari sai ka yi annakiya annakiya in ka cika kwalliya kwalliya tana rage takawa kuma wallahi addinin buda ne ba addinin musulunci ne daga wajen budawa aka samu can yan kasar China wanda zaka ga wani ya ce ya daina cin nama kwata kwata ba zai ci nama ba yayi ta dan wuya aikin banza shi bai ci nama ba shi bai tsina komai a rayuwarsa koma daji ya zauna daga shi sai barewa sai kaza sai kaza wani ya ce shi ba zai taba kwanta akan katifa ba to me laifinta kai ka cutu wallahi ka rasa baita hon a gidanka kai ka rasa da haka kai ka cuci kanka wannan baya nuna kana tsoron Allah ko kana kusa da Allah ko kafi kowa ko kai ne na Allah duk wannan baya nuna haka to da haka wannan shine abin da ake nufi da girman kai amma wancan ba shine girman kai ba kamar yadda wa'ancan mutane suka riya ko wancan mutum yake zato annabi kuma ya gyara masa wannan yana daga cikin tasihul mafahim sau da dama mutum sai wa abu gurguwar fahimta in aka sai aka tattauna da shi sai a fahimtar da shi kaga inda annabi bai faɗi wannan hadisin ba da yawa daga cikin sahabbai ba su fahimci ma'anar girman kai ba in ku sahabbai ma ba su fahimci girman kai ba ni na fahimta kai ka fahimta sun fi ni hankali sun fi ka hankali sun fi ni ni sun fi ka kwalitin jikin ma da Allah ya musu ba irin naka ba kai yanzu sai kana shan flasko wai kana hada da kaza kaza sai an yi maka eh, me ake cewa eh, medical check duk shekara ko duk kaza ko duk kaza yau kai ne typhoid gobe kai ne malaria kuka ina jaran jam suke natural ne ko nasu ita kanta nafiyar tasu a lokacin natural ita kanta iskan natural ce kai natural ne amma kai yanzu duk artificial ne duk an sa maka chemical iskar taka akwai chemical a ciki hayakin mota hayakin babur ai chemical ne kuma da shi kake haɗiɗiyewa kana ta takama kai lafiya kalawai eh, na kaga lafiya ka shi hayaki ka hayakin babur kai ba shan kwaya ba kai ba cakewa ba amma duk babur ya cakar da kai Folishin duk ya lalata kasa, to kaga su duk a lokacin Allah ya tsare musu wannan dan ya nuna maka komai nasu yafi naka sun fi mu tunani sun fi mu lafiyar jiki sun fi mu tsawon rai sun fi mu albarkan lokaci to duk da haka su basu fahimci girman kai ba sai da annabi ya fahimtar da su wannan yake nuna cewa dole dole abubuwa na addini sai an nemi fahimtar su daga annabi sallallahu alaihi wasallam tunaninka kadai bai isa ya nuna maka abu ba inda tunani kadai yana nuna wa mutum gaskiya da tunanin sahabbai ya kai ya nuna musu gaskiya saboda lafiyarsu saboda albarkar lokacinsu da albarkar Allah ya musu amma duk da haka tunaninsu bai gamsar da su ba dole sai da suka dosana daga hasken wahayi daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Imam Nawawi yace batarul haqi rawahu Muslim Imam Imam Muslim ya rawaito hadisan kalmar batarul haqi ai uhu wa radduhu an ala qa'ilihi ka ki karɓar gaskiya ka maida ita ga wanda ya faɗa ka ce oho ba ruwana wa gamtun nasi abinda ake nufi da gamtun nasi ihtiqaruhum wulakanta mutane to wannan sifofin guda biyu in suka haɗu ga mutum su shine girman kai su ma in ba su haɗu biyun ba ya zama yana da ɗaya bai da ɗaya sai ka ce yana da wani ɓangare girman kai wannan shine adalci domin biyin annabi ya fassara cewa su ne girman kai Wulaƙanta mutane da ƙin gaskiya to wani zaka ga yana karɓar gaskiya amma yana wulaƙanta mutane to kaga ba za ka ce yana da girman kai 100% ba sai dai yana da 50% waɗansu malamai suka ce baya yiwa kana da ɗayan baka da ɗayan sifofin mutalazimai ne in dai kana da girman kai to za a same ka da wulakanta mutane domin wulakanta mutane shine girman ka in dai ku kana da wulakanta mutane to za a same ka baka karɓar gaskiya domin ta hanyar girmama mutane kake karɓar gaskiya da haka wadansu malamai suka ce akwai talazumi dole in akwai ɗayar akwai ɗayar wa an salama ta al-akwa an karɓo daga salama ɗan akwa radiyallahu an Allah ya ƙara masa yadda anna rajulan cewa wani mutum wane ne wannan mutumin shine Busr ibn Ra'i al-Ashja'i a ba a faɗi sunansa ba amma a waɗansu ruwayoyin sun zo da batun sunansa sunansa shine Busr ibn Ra'i al-Ashja'i akala inda rasulillahi sallallahu alaihi wasallam bishmalihi ya zo gaban annabi sallallahu alaihi wasallam sai aka kawo abinci za a ci kawai sai ya danna hannun hagu malamai suka ce lokacin bai musulunta bane ba da haka bai san ladabi da ka'idar musulunci ba ta cin abinci da haka lokacin bai shiga addinin musulunci ba ana kawo abinci za a ci a gaban annabi sai ya danna hannu kuma hannun ya sa na hagu wannan sai yake nuna maka kyakkyawan mu'amalar annabi sallallahu alaihi wasallam hatta waɗanda ba musulmi ba sukan ziyarce shi kuma in suka ziyarce shi yakan yi me yakan girmama su ya kawo musu abinci su ci ba laifi bane ba ba laifi bane ka gayyato wani jon gidanka ku ci abinci amma ya zama kana da manufa ba ka gayyato shi bane ya ci abinci dan ka cuce shi a kasuwa ba ka gayyato shi bane ku ci abinci dan shi ma gobe in ya yanka na kirsimeti ya gayyace ka arama kura aniyata a'a ka gayyato shi dan ka nuna masa musulunci ba gaba yake da su ba musulunci ba kiyayya yake cusawa tsakanin mutane ba musulunci addinin rahama ne addinin jan kowa a jika ne dan a fahimtar da shi gaskiya domin lokacin da kake mutane gaskiyar da kake tare da ita ba za su karba ba kuma in ba su karba ba kai kai hasara in aka karbi gaskiyar ka kai ka fi kowa riba amma lokacin da ka kori mutane ka baza masu kai kadai ne na Allah to ƙarya kake a wajen Allah ma kai ma ba haka bane ba domin inda gaske ne kai na Allah ne kai ka san ba kai kadai ya halitta ba kuma ya turo mutane ne dan su zama masu saukakawa masu wayar da kan bayansa masu kiran mutane zuwa ga shari'a inna ma bu'istum muyassirina wa lam tub'asu mu'assirina haka annabi ya ce an turo ku ne ku saukakawa mutane ba a turo ku ku gallaza musu ba tsawaita sallah fa mu'azu yayi amma annabi yayi masa fadan da bai taba masa fada kamar wannan ba yace nayi burin ina ma dai a ce ban shiga musulunci ba sai ranar manzo Allah yace ya za ku kore min jama'a kaga dai yanzu sallah ce to menene a sallah ila in kai ne yanzu liman kaza mai tsawo aka zo aka ce haba Allah gafta malam da Allah a sauka ka ji munafikai a kasuwa ba tsaya wasi to kasuwa masallaci kasuwa ce ya za ka kiyasi tsakanin masallaci da kasuwa a masallaci daban kasuwa daban ita sallah tana da ka'idojinta da dokokinta annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda zai wa mutane sallah ya sauƙaƙa musu ka ja musu irin su sabbi isma rabbikal a'la irin su wadduha irin su wattini irin su wallaili in zo kake ka ja mai tsawo ka tashi da daddaren kai ko ba haka ba saboda in kai kana takamar kana da lafiyar kafa wani kafa sa bata da lafiya zuciyar tana son abu Allah amma jikin ba zai iya ba wani kuma son Allah ne yasa ana cewa hayya ala sala ya baro uzurin sa ya taho to kai kuma sai ka matsa mai sai ka daure shi anan in yayi magana kuma kai masa magana mu'azu ya ja bakara ya ja ali imran duk a farko ba aisha wallahi wani bawan Allah ya janye mai aikin karfi ne in ya biye masa aka wannan sallar gobe ba zai fita kasuwa ba domin dole gobe ya wuni yana bacci kuma me zai ci shi da iyalansa in shi ya kwana ya tashi da azumi yara kuma da me za su tashi yana jin an gama bakara an shiga ali bana ya janye sallama ya tasa gari yana wayewa ku yan zafi suka rinka a ai munafiki ne ai muna, tun sun bashi sun makaulasa shi ko tun ya ji haka to ya san ba wanda zai iya wanke shi daga wannan white paper da aka mar sai kotun manzali ta mako ya mako ya je faɗa ce ya ma'aikin Allah ni mutum ne mai aikin ƙarfi muka zo sallah mu'azu shine limamin mu ya kama mana sallar isha ya ja bakara baki ɗayanta muna Allah Allah ai ruku muka je bismillah ya dora ali imran sai na fita ne sallata to amma sai mutane kuma suke ce mun munafiki manzo Allah yace ce maza aje a kirawo mu'az manzo Allah yace afattanun anta ya mu'az wai kai fitinanne ne kai mu'azu ashe ma tsawaita sallar da za ta wuce hankalin mutane da su da ƙimar yadda sunna ta nuna fitina ce ba addini ba ne a fattanun anta ya mu'az yanzu ma'azu so kake ka zama fitinan ne wannan aikin fitina ne so kake ka fitini mutane ka raba su da addinin in ana haka gobe wani ba zai zo jam'i ba da zarar bai zo ba kuma kai ne da alhakin korarsa daga masallaci da haka manzo Allah ya ce inna ma bu'istum muyassirina wa lam tub'asu mu'assirina an turo ku ne ku sauƙaƙa wa mutane ba a turo ku ku gallaza musu ba da haka dai yana daga cikin kyawawan ɗabi'un annabi sallallahu alaihi wasallam yakan gayyato waɗanda ba musulmi ba su zo wajensa su ci abinci a tattauna ya fahimtar da su addini to da ka shi wannan bawan Allah ya zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallama sai aka kawo abinci kafin ya musulunta ana yi masa bismillah sai ya dauki hannunsa na hagu sai ya duma a ciki fa qala sai annabi ya ce da shi kul bi yaminika to kaga wannan ita ce gaskiya kuma dan ka gayyato shi ana cin abinci in yayi ba daidai ba baka shiru kace a bari mi masa kara wace kara me karya wuya ai baka koyar da shi ba to kuma ba zai iya ba ice tun yana danyi ake tankwara shi sai ka koyar da shi amma bisa ga hikima ka ba shi umarni umarnin da zai ba zai fahimci cewa tsawa kake masa ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce da shi kul bi ka cil da hannunka na dama kala shi ko sai ya ce la astati'u bazan iya ba suka ce ya faɗa haka shi kuma dan girman kai yana ganin ya fi ƙarfin shi a gaya masa ya kaza dan me za a gaya masa to kaga wannan mummunar ɗabi'a ce da ya faɗa haka shi kuma annabi sai ya masa mummuna addu'a lastata kada Allah ya sa ka iya ko ba za ka taɓa iyawa ba ma mana'ahu illa al-kibr ba komai ya hana shi ya bi umarnin annabi ba sai girman kai qala mai ruwaya yace salama dan akwa fa fama rafa'aha ila fihi tun daga wannan ranar bai sake daga hannun nasa zuwa bakinsa ba hannun sai ya shanye take to shi kuma da hannun sa ya shanye sai ya fahimci to lalle wannan wanda ya bani umarnin ba kwaman man bane domin in kwaman man ne mun umarni dan naki ba abin da zai same ni to shi kuma sanadiyar shiriyar sa kenan yana ganin ya yi gatsali an masa mummunar addu'a ba fa wani inji aka jona mai ya zuƙi hannun ba baki kaɗai aka faɗa aka ce ɗa za ka taɓa iyawa ba take ko sai rashin iyawa ya tabbata gare shi sai hannun ya shanye sanadin haka sai ya ja masa musulunta ya ce lallai wannan mutumin ba mutumin gama garin mutane ba ne ba mutum ne wanda yake da wani tasiri na musamman yake da wata kima da daraja musamman a cin abinci kaɗai na saba masa ga abin da ya shafe ni to ina ga in saba masa a bauta ina ga in saba masa a mu'amala ina ga in saba masa a zama da makoci ina ga in saba masa a sauran bangarorin rayuwa domin cin abinci bangare ɗaya ne kadai cikin bangarori da ba su da adadi na rayuwa a cikin cin abinci kadai in ka saba wa manzo Allah sai ka lalace to kana ka saba masa a cikin abinci ka lalace sai ka saba masa a bauta sai a kyale ka sai kai sallah ba irin tasa ba sai ka sha kai zikiri ba irin nasa ba ka sha wallahi baka isa ba a cin abinci kada in aka saba masa lalacewa ake shi yasa Allah ya ce hazaril ladina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum azabun alim wallahi masu saba wa sa su shiga taitayin su fitina sai ta same su kuma azaba mai radadi sai ta cin musu ibn taymiya yace fitina ana nufin za su mutu ba imani mafi girman fitina a rayuwa shine ka mutu ba imani to ka in ka mutu ba imani azabun alimun tana can tana jiranka Allah ya tsare mu wannan hadisi shi ma imam muslim ya rawaito shi hadisin yana nuna mana illar girman kai kuma yana daga cikin girman kai a ce maka yi kaza ka ce ba zan yi ba a gaya maka magana ka san gaskiya ce sai ka kalli mai faɗar kila bai kai ni ba a matsayi sai ka ki wannan ba daidai ba ne ba abinda aka ce dole shi mai faɗar gaskiya ya faɗe ta cikin hikima ko wa zai gaya wa ko da waye shi duk ka da ka in zaka faɗi gaskiya sai ka iya harshen ka. annabi Musa alaihi salam yana cikin ulul azmi minar rusul matsayinsa ya kai magana yake da Allah ko da yaushe fir'auna kuwa ya fi kowa munin matsayi a wajen Allah domin shine kafirin da ba a taɓa yin irinsa ba a duniya duk wani kafiri da ya zo bayan fir'auna sai dai ya kwatanta amma kafircinsa ba zai kai na fir'auna ba malamai sukan ce da shi akfarul kafiri kafirin da ya fi kowa kafirci domin a gabansa ba a yi ba a bayansa sai dai a kwatanta makamancinsa wanda ya ce ana rabbukumul a'la amma ka kalli matsayin biyun. Musa a ƙolin ƙoli Fir'auna a can ƙasa amma da za a turo Musa zuwa ga Fir'auna sai aka ce wa kula lahu qawlan layyina ka gaya masa magana mai daɗi saboda duk matsayinka in za ka faɗi gaskiya kuma duk ƙaskancin wanda za ka gaya wa sai ka yi hikima udu’u ila sabili rabbika bil hikima domin so ake ya shiga ba so ake a yi masa gatsali a kore shi ba Manzala ya gaya masa magana ta hikima amma shi kuma sai girman kai ya dauke shi sai yake karba irin yadda girman kai ya dauki fir'auna yake karba to amma shi kuma a ƙarshe sai ya shiryu fir'auna shi kuma sai bai shiryu ba fa akhadhahu Allahu nakal al-akhirati wal ula da haka ya ƴan uwa mu iya hikima wajen isar da gaskiya mu iya hikima wajen wa'azantar da ƴan uwanmu mu iya faɗawa wa mutane hikima a yayin da za mu gaya musu gaskiya dan mu ci riba don in suka shirya mun fi su riba wallahi duk wanda ya shiri sakamakon nasiha ka kafi shi riba li an yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairul laka min humrin ni'am Allah ya shiri mutum ɗaya ta sanadiyar ka ya fata rama duk dukiyar duniya kuma duk abin da zai yi har Allah ya naɗe ƙasa kana da kamasho in wani ya koya a wajensa ka sake samun shiya in wani ya koya abin ya ƙara faɗaɗa to sai Allah maɗaukakin sarki ya ta tara maka lada da haka wannan mutumi bai sake ɗaga hannunsa ba tun daga wannan magana da ya gaya wa annabi da kuma wannan mummunan addu'a da annabi ya masa ba a rawaito cewa annabi ya shafi hannunsa ya dawo ba domin me malamai suka ce ba dole sai hannun ya dawo ba yau tunda zuciya ta dawo ko hannu bai dawo ba ai bai yi hasara ba ai dan aljanna ne tunda yayi imani da shi fallazina amanu bihi wa azzaruhu wa nasaruhu wattaba'un nura allazi unzila ma'ahu ulaika humul muflihun wa an harisa ibn wahabin? radiyallahu anhu an karɓo daga harisa ɗan wahab Allah ya kara masa yadda kala yace samitu rasulullahi sallallahu alaihi wasallama yaqul naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana cewa ala ukhbirukum bi ahli nar shin ba na gaya muku su waye yan wuta ba nan tambaya ce dan a kwadaitar da su ilimi domin yana daga cikin salo na malamai in suna so su kwadaitar da kai ilimi to sai su kawo maka abu a sigar tambaya an gane ko kamar yadda Allah yakan yi haka qul hal unabbi'ukum bil aksarina amala qul a unabbi'ukum bi khairin min zalikum an gane ko to daka wannan siga ce ta tambaya lokacin da ake so a bawa ɗalibi ilimi dan a sa masa doki da shauki da sha'awar sanya san abin da haka manzo Allah ya ce da sahabbai shin bana gaya muku su waye yan aljanna ba a yan wuta ba kamar sahabbai sun ce na'am ne to sai annabi ya ce kullu utullin jawazin mustakbirin dukkan wani utullin mai tiƙeƙen ciki na zalunci wanda ya tara teɓan ne ta hanyar haram wannan baya zargin masu teɓa ta halitta ana zargin masu teɓa na zalunci na kama karya na cin haƙƙin mutane to mazala kuma ya ce kullu lahamin nabata ala suhuti fannaru aulabi bihi duk mutumin da ya ci ya ci ya ci yayi teɓa har nama ya tsoro masa sakamakon dukiya haramun to ko shakka babu wuta ita ce ta dace da shi da haka malamai suka ce teɓa in ta halarce ba ta da laifi amma teɓa in ta haramce to tana da laifi kuma sifa ce daga cikin sifofin yan wuta Allah ya tsare mu jawazin mai yawan ketare iyakar ubangiji mustakbirin kuma mai girman kai ga Allah da bayin Allah da haka wannan sifofi sifofi ne na yan wuta a wata ayar Allah ya ce utullin ba'da zalika zanim an kana za malin wa bani idza tutla alaihi ayatuna qala asatirul awwalin muttafaqun alaihi bukhari da muslim suka rawaito wannan hadisi malai ce wa taqaddama sharhuhu fi babi dha'fati almuslimin sharhin wannan hadisi ya gabata a baban rauna nan musulmi abinda muka faɗa ya zama daidai Allah ya ba mu lada wanda muka yi kuskure Allah ya fi mana wassalamu alaikum wa rahmatullah mai tambaya yace assalamu alaikum malam shin ya halatta kafin a daura wa yarinya aure a karɓi sadakinta sannan kuma idan an karɓa ya halatta a saya mata wani kaya ba tare da ta sani ba ko kuma ta sani ta ji amma ba a tabbatar da amincewarta ba ko rashin amincewarta ya halatta a sai mata kaya da sadakinta in ta amince dole ne sai an tabbatar da cewa ta aminta sannan kuma ya halatta a karɓi sadaki kafin a kai ga ɗaurin aure wannan ma duk babu laifi tambaya ta biyu ce malam dan Allah me ake nufi da fatil kalmar fatil ana nufin yan wannan fatar ko leda leda da take jikin kwallon dabino shine fatila wala yuzlamuna fatila wala yuzlamuna naqira wa ma yamlikuna min qitmir da qitmir da fatilu da naqiru duk a jikin dabino suke to sannan yace menene alaka su da kalmar zarra ba su da alaka zarra daban ƴaƴan rana wancan kuma abu ne a jikin kwallon dabino sai yace Allah ya taimaki sunna a ƙarshe a gurguje muna sanar da ranar talata da ranar laraba ba mu da karatu saboda azumin tasowa da azumin ashura karatunmu na dala kenan da karatunmu na gwale insha Allah ba za mu yi ba sai sati na sama wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh